Da suna Allah mai rahama mai jin kai, wani ‘yar kashin gwiwa, kashi na ashirin da hudu na marubuciya Amira Adam. Tunda Jafar ya sa kafa ya tafi Legas, sai da ya shafe sama da wata takwas ba tare da ya zo Kano ba. Kullum dadi ya yi masa maganar zuwa gida sai ya ce masa aiki ne ya masa yawa, ko ya ce an tura shi wani wajen aiki. har sai da ran dadi ya baci ya ce masa tunda ba zai dawo ba zai nema wa wani transfer makaranta ta bi shi Legas din ta ci gaba da karatunta a can. Abin da dadi bai sani ba kuma mami ce ta na Jafar zuwa har sai da ya sanar mata da sakon dadi sannan ta amince masa don ta san idan ta bari uwani ta bi shi Legas komai zai iya faruwa. kuma ta samu 'yancin cin gashin kanta a ɓangare ɗaya kuma ta wargaza maganar auren Jafar da Safina tunda ta san ko hauka ne kan ajiyan Safina ba za ta bari Safina ta aure Jafar ba matukar ta san yana da aure. A ranar wata laraba ne Jafar ya ce zai zo, amma da yake kwana suke yi a hanya sai alamus zai iso Kano. Dadi ne ya sanar da anti wato abuwa da su wani suke da su wani suke saka mata. A ranar Alhamis kuwa ce ta yi wani ba za ta makaranta ba, saboda dan ta yi dan gyare-gyaren da ba a saba tun da mijinta zai dawo. Dadi bai yi fada ba sai ma daɗi da ya ji ganin yadda abuwa ke haɗa uwa ne da auta take yi musu abu tare kamar 'ya'yan cikinta. Abuwa da kanta ta kai wani wajen wankin kai da yake mai kufan gashi ce, tuni kanta ya haɗe, daga nan ta kai ta gidan lalle, ita ma aka zane mata kafa da hannunta. Wani ta fito shar ta yi kyau bayan sun dawo gida, ta sa uwa ne ta sake gyara gidanta, aka saka turaren wuta, ta ko'ina kamshi yake tashi. Kimanin karfe bakwai na dare Jafar ya su gidan sashen mami ya fara shiga ya gaishe ta sannan ya fito falo suka haɗu da anti suka gaisa. Jafar zai sauka mami ta farta. Ga ruwan wanka na a public toilet nasa an kai maka. Ya kamata ka yi wanka ka ci abinci. Sai da Jafar ya ɗan sosa kai sannan ya amsa. Ra'an ta ba karamin ɓaci ya ba, don haka ta shige ɗaki ta bar su a nan tunda ta tunda ta san da biyu mami ta yaka. Jafar yana cin abinci yana son ya tambayi wani yana tsoron fadan mami tun a Legas yake jin kewarta musamman idan ya tuna tsiwa da rashin kunyarta. Ita kanta mami ta lura da hankalinsa baya wajenta suna nan zaune dadi ya shigo. Ganin Jafar zaune yana cin abinci ya sa ya ɓata fuska ya furta. Kai Jafar, ina matarka ka zauna cin abinci a nan? Shiru ya yi mami za ta yi magana ya dakatar da ita, tashi ka tafi ɓangarenka. Jafar kamar jira yake ya miƙe, ko jakarsa bai ɗauka ba ya nufi sashensu. Wani tun da ta ji shigowar Jafar gabanta ya fara faduwa ba ta san dalili ba, ta sake ta kallonta a gaban madubi tana ɗan jujjuyawa haɗe da riƙe kogo. Straight ce a jikinta ba ƙaramin kyau ta mata ba, tana ɗagowa ta hangi Jafara tsaye yana binta da kallo. Wata yarinya kunya ce ta kama ta wace ita kanta bata san ta mai mecece ba. Tana nan tsaye ji, ta ji ya riƙo a hankali, ta dago da kanta, karaf suka da ido. Jafar ya sakar mata murmushi cikin sanyin murya ta furta, yaya Jafar ashe ka shigo. Ya yi mamakin yadda ta tsara kwalliya ta hankali ba irin wacce ya tafi ya barta tana yi ba. Watanni takwas da bai ganta ba ya ga girma ta ƙara yi, jin bai amsa mata ba ya sa ta sake ɗago kai ta furta sannu da zuwa. Mamaki ne ya sake kama shi wai har uwani ta san ta ce wani sannu da zuwa. Ya ɗago da haɓarta suna kallon juna ya furta, faɗa mani Me yasa kika takura wa dadi ya ce sai na dawo. Ɗan zaro ido waje ta yi ta ce, Ni kuma Allah ban taɓa ce masa ya yi maka magana ba, ni fa wallahi idan ban ba ji na idan ba ji na kuna waya da mami ba, mantawa nake da kai. Wani ta maganar zuciyar da ɗaya kirjinsa jiya ya buga, bai san dalili ba, haka kawai ya ji bai ji daɗin kalamanta ba. Me zai dame ta? Me zai dame ta tun da dama ba auren soyayya kuka yi ba. Ko ka manta da safina ita ce zaɓin ranka. Zuciyarsa ta gargaɗe shi. Ajiyar zuciya ya sauke a fili ya ce shi kenan, ai sai na koma. Ni da farko ma da na ganki na ɗauka kin yi hankali, A shi dai har yanzu da sauranki. Jafar ya maganar yana yana fita falo. Kullum dai abin da anti take faɗa mini kenan, to ni me nake yi saboda Allah, haka fa ta takura, har lalle sai da na yau, to kai komai zai burge ka, komai zai burge, komai ba burge ka yake ba balle wani lalle. Baki ya sake ke bin uwani da kallo, a farkon shigar sa ɗakin sai ya rantse uwanin da ya gani da bambanci da wacce ya bari. sai yanzu ya sake tabbatar da mai halifa fa baya sauya halinsa. To wai ya Jafar ina tsarabar Legas ɗin, ko haka ka taho fankan fayau. Shiru yana kare mata kallo jelar gashinta ya ango ta baya da sauri ya miƙe tsaye yana ɓata fuska ya ce, A gidan uban wa kika koyo saka ƙarin gashi. Jafar ya maganar yana fuskar gashin uwa uwani da ƙarfi. Cikin jin zafi ta ƙwalla ƙara, sai ga ɗan kwalinta a ƙasa. Ni fa wallahi shi yasa tunda anti ta ce za ka dawo, raina yake ɓaci. Na san zalunta ta za ka yi ta yi idan ka dawo. Wallahi ba dan malam gali ya ce, zagin miji haramun ba ne, da sai na ce Allah ya isa. Jafar bai bi ta kan kalaman uwa na baya sa Nu ya shafa. yana shafar gashinta da ido take binsa da kallo ta ce, Ni dai don Allah ka bar warka samun gashi, kusan dubu ɗanti ta bawa ‘yar bayarabiyan nan ta gyara min shi. Yaushe gashin ki ya fito, Jafar ya furta cikin subutar baki. Wani ta taba baki ta ce shi gashi yana da ranar fitowa ne, ni maganinsa kawai ne a haka. Jafar ya tsoke fuska zuciyarsa na gargaɗinsa akan zakewar da yake yi da kankar jikinsa da ruhinsa. Kamar yadda anti ta tsara mata haka da ta yi, ta abinci ta kawo ta zuba masa, yana cikin ci da miƙe za ta fita. Jafar ya warga mata tambaya, ina saki? Wani ta washe baki ta ce duk fa bayan sallar isha'i a wajen anti muke zama tana gyara mana hadda. Kamar ya yi mata magana sai kuma ya rabu da ita. wani ta fice hankalin ta kwance ta bangaren anti. Anti na zaune a falonta sai ga uwani da ke zuba kamshi. Me ya kawo ki kuma uwani? Uwani ta washe baki ta ce haba anti, zuwa na yi na biya da ina auta ne ba ta zo ba? Ungwanan uwani anti ta mata da kuwa da hannu sannan ta ci gaba. Mijinki ya dawo ɗazun nan shine zaki zo wani biya da? An Anti shafa mini kaifa yake yi yana wargaza mini gashi duk tsadar kuɗin da aka biya. Salati anti ta ɗauka ta ce, wani ni kam yaushe za ki hankali, don gidanku saboda saboda wa na kai ki gyaran gashin. To kin gani yanzu mijina zai shigo, tun wuri ki wuce wajen mijin naki, sai ki ce ya biya miki, ya biya miki irin tashi haddar. Cikin fushi wani ta fice ko sallama ba ta yi wa anti ba. Tana shiga ta samu Jafarari ya gama cin abinci, ganin yanayin da ta shiga da shi ya sa ya tambaye ta. Ta ba shi amsa a takaici, ta ce ta koro ni, wai na zo ka biya mana adda. Ni kam ya Jafar, wai izin ka nawa ne, kila ma fa na wuce ka ko? Jafar ya yi fakare yana kallon uwani, sai da ta zauna sannan ya ce, Uwani wai yaushe na zama sa'anki ko abokin wasanki, jahili kika ɗauke ni komi. Murmushin mugunta ya saki sannan ya furta, idan Allah ya kai mu gobe, za mu fara biya hadda, amma ki sani, duk gyara ɗaya idan na miki, rankwashi biyu. shiruwa na ta tana nazari don ta san tana da ‘yan kurakurai a wasu wajajen, amma gudun kada Jafar ya raina ta ya sa ta ci, Allah ya kai mu, amma faka sani, wala idan baka ci gyara na ba sai na yi maka rankwashi goma, da sauri Jafar ya amsa mata. A wannan daren da ya yi zaman uwani da Jafaru babu yabo babu fallasa sai wauta da uwani take yi mishi wani ya yi tsaki wani kuma ya yi murmushi bai san me yasa ba yanzu ya daina jin kyamarta da haushinta amma sai ya alakanta kan da sauyin da ya gani a tattare da ita idan kuwa anti Zainab ce ta mayar da ita haka ba ƙaramin jihadi ta ba duk da a wasu al'amuran da uwani akwai gyara. Washe gari din da sassafe wani ta tashi ta gyara gidan ta dora musu breakfast kamar yadda anti ta faɗa mata. Bayan ta gama komai ne ta faɗa ta wanka. Wasu ƙananan kaya rika da wando ta saka marasa nauyi don tunda ta tashi take jin ciki da marar tana ciwo. Ƙarfin hali kawai take. Jafar bai farka ba sai wajen ƙarfe goma na safe saboda gajiya. Ya yi mamakin yadda ya ga koyi na fesfes ga kamshi yana tashi, toilet ya fada ya shiga wanka. Bayan ya shirya uwani ta nuna masa breakfast, har lokacin bai daina mamakin ta ba. Zama ya fara ci kamar dai ya ce ta zo su ci tare, sai kuma ya basar, don baya san abin da raini zai ci gaba da shiga tsakaninsu. Wani na zaune ta ji marar da ta sake karta mata, da sauri ta mige ta nufi banɗaki. Ta dan jima a banɗakin ta fito fuska shabe-shabe da hawaye. Kan kujera ta koma ta zauna, bayan minti biyar ba ta sake koma banɗaki. Haka uwani ta dinga zarya, tun Jafar bai ankara da ita ba, har ya ɗago ya dube ta a lokacin da za ta koma banɗaki. Wai lafiya yake shiga toilet? Baki a sake take yake bin wanda kallo ganin yadda fuskarta ta kumbura lokaci ɗaya. Me yake damun ki ya sake wurga mata tambaya. Wani ta sake barkewa da kuka ta faɗa ban ɗaki. A wannan karan da ta fito can kusurwar bango ta makure ta saki wani marayan kuka. Tsaki Jafar ya ɗan sa wace ya ce, wai me yake damun ki ne? Wani ta share kwallar idan ta ce, Dan Allah ka kira mini da ta mu yi ban kwana da ita. Jafar ya ce ban kwana wani iri. Wani ta cusa kanta cikin cinyoyinta ta ta sake rushewa da kuka. Jafar tashi ya yi ya leƙa banɗaki. Ya gama haske-haske da duba-duba bai ga komai ba. Yana nan zaune uwani ta miƙe ta furta, tunda ba za ka kira mini ita ba, bari na je anti Zainab ta kira mini ita. Tunda kai kai ne za ka tunda kai kai sanadiyar mutuwata. Kan Jafar ya sake ɗaurewa wani za ta fita ya yi saurin da da ita. Wayar sai ɗauko ya latsa lambar dada ko ufan bai ce ba ya miƙa wa ne. Daga can ɓangaren da ta furta, waye haka ya kira ni da farar safiya. Ni dai na san mamman baya yi mini wannan kiran, ballantana ya tashe ni daga bacci. Wai Jafari ba shi na ci ne ban biya ka ba? Jin kukan wani ya katse maganar dada da sauri ta ce, Wani ke ji yana kuka kamar uwa ne, ina ce da yi mamman da iyalansa duk lafiya kalau suke ko? Wani ta tsagaita kukan ta ce, ni dai ki yafe ni dada, wallahi mantawa ne shaf da gargaɗinki har na bawa jafaru fuska, yanzu gashi alamun mutuwa sun bayyanar mini yau, yau, da safe. Wani na gama magana ta rushe da kuka, dada ta yi jim sannan ta ce ke uwa ita mutuwar ce ta nuna miki alamu? kamar ta haɗa iri da Umaru. Uwa ne ta ja majina ta ce, Walai da gaske nake miki mutuwa zan yi dada, tunda za alamomin mutuwar suke ƙara bayyana mini. Dada da sauri ta ce, masa mika wa Jafar wayar. Ba mu su ta mika masa wayar dada ta tambaye shi, shi kansa iya abin da ya sani ya sanar da ita. Dada ta ce maza ya kai ta wajen abuwa, kila ta faɗa mata abin da ke damunta. sai da dada ta katse uwani ta tashi ta sake fadawa banɗaki bayan ta fito ta je kan kujera ta sake rushewa da kuka jafar ya mata magana suka nufi sashen anti a lokacin mami na ɗakin ta a falo jafar ya zauna jikinsa a sanyi don kalaman uwani ba karamin fadar masa da gaba suka yi ba sai da suka gaisa ta ga uwani fuska a kumburi jafar ya zayyane mata komai Anta ta sake tambayar wani sai da wani ta sake goge kwalla lokacin fitowar dadi kenan ta fara magana. Wallahi tun da na zo duniya ban taɓa tunanin ya yi Jafar rikakken ɗan iska ba ne sai yau. jin Jafar ya buga, a hankali Jafar ya saci kallon dadi, ita ko wani ta ci gaba. Dama da dadewa da da ta ce mini, a ba ba a ba wa maza fuska wallahi sautsayi ya sa nake kula yaya jafar to ni dai ga abin da da ta faɗa ya zo kaina dama ta ce duk mace mai kula maza yar iska take zama kuma da alamun mutuwa na bayyana a jikina shikenan a ranar shikenan a ranar mutum zai mutu kuka ta ci karfin wani dadi na shirin yin magana wani ta sharawa waye ta ci gaba da cewa Tun da garin Allah ya waye nake fitsarin jini, kuma dama dada ta ce wannan ne alamun mutuwa na farko jini na yana ƙarewa. Shikenan sai dai a ɗauki mushe na, a kai daji a wurgar kura ta cinye. Wani na zuwa na maganar ta ta sake fashewa da kuka cikin kuka ta furta. Ni dai yaya Jafar ya cuce ni, ya cuci rayuwata. Shikenan da da ba za ta ga ‘ya'yana ba. wayo Allah mutuwa za ta ɗauke uwani. Tunda wani ta fara magana da dadi ya fahimci inda zancen ta ya dosa yake murmushi don ba ƙaramin dariya ta ba shi ba, kuma wannan ya sake tabbatar masa da irin zaman da suke yi ita da Jafar. Kallon ta Zainab ya yi da ke rike da baki ya furta, An tun yara ga ‘yarki nan ki ji da ita, kai Jafar ta so mu Tamkar kazar da aka tsamo daga ruwa, haka Jafar ya miƙe yana sunne kai ƙasa don ya san abin kunyar da uwani za ta yi ke. Da ya san abin kunyar da uwani za ta yi kenan, da ko harabar gidan ba zai biyo ta ba. Suna fita Anta Zainab ta ja uwani ɗaki ta furta. Uwani wallahi yau na sake tabbatar da har yau da sauranki. Gaskiya rikon kaka da yake, amma hakan ma da dada ta miki da cikin tarbiyya ne. Nan da nan ta Zainab ta yi wa Uwani duk bayanin da ya dace da yadda za ta gyara jikinta. Sai bayan da Uwani ta gama sauraron ta ta ce, Wayan ta dama wannan shine duk bayanin da Malam Gali yake yi mana a halari, Anti Zainab ta gyara mata kai. Ko da Uwani ta koma sashen ta ganin babu fuska a wajen da Jafar ya sa ta taba baki, ita ma ta fara ɗaura fuska don gudun kada ya raina ta. A haka dai rayuwarsu ta ci gaba da tafiya babu yabo babu fallasa. Kwanan Jafar bakwai a Kano su dadi suka je gidan ya. Yayin mahaifinsa fina da ke unguwar Salari suka kai kuɗin aure. Jafar da ita farin ciki wajen mami ya ki misaltuwa don hata dadi ya lura da yanayin da take ciki. A bangaren Jafar da Safina kuwa bakinsu ne ya ki rufuwa. Wani ta yi mamakin sauyin da ta gani a wajen Jafar, duk da bai ce mata uffan ba, amma ta fahimci yana cikin farin ciki. A ranar da magaraba wani ta je wajen Anti Zainab don shi ma Jafar yana wajen mami. Anti ta lura da yanayin uwani, da alama ba ta san abin da yake faruwa ba, don haka ta same ta tana faɗin. Uwani ina son ki buɗe kunnenki da kyau ki saurare ni. kuma duk abin da za ki ji ba na son sakarci ko shashenci wani ta gyara kai gabanta na faduwa. Dazu dadinku ya ce mini shi da ya inusa sun kai kuɗin auren Jafar da Safina. Nan kirjin uwa ne ya buga Anta Zainab ta lura da yanayin da ta shiga ta ci gaba da cewa. Don haka yana son ki kwantar da hankalinki, hakan ba yana nuna mijinki baya ƙaunar ki ba, shi yasa a kullum nake son ki ajiye wannan sakancin naki a gefe ki kama mijinki ta yadda kowata ta zo ba za ta nuna miki komai ba. Jafar namiji ne kuma mijin mace hudu, ko bayan ya aure safina yana da damar aure wasu matan biyu. Ba a tsayar da lokacin ba tsayar da lokacin aure ba tunda na ji dadin ku ya za ta je karo karatu Indiya. Za ta yi shekara ɗaya da rabi zuwa biyu sai ta dawo za a yi bikin. Hawaye bibbi ne suke bin fuskar uwani saboda wani irin ɗaci da take ji a ranta, amma da za a tambaye ta ita kanta ba ta san dalili ba. Abuwa kallonta ta ce ni fa ban zaunar da ke domin ki mini kuka ba, ke ma fa mace ce uwa ne shawara da ya zan baki shi ne ki jajirce wajen neman ilimi tunda kin ga abokiyar zamanki bata zauna ba ko kina son ki zama kuma baya wani take da kai tana share waye ta duba anti Zainab ta ce amma ita bai gaya mani ba fa abin da ya bani haushi kenan wani ta faɗa tana ƙoƙarin kare kanta don ba ta son a fahimci saboda zai aure take kuka. Anti ta Zainab ta jima ta yi wa wani nasiya sosai sannan ta ɗan fara jin ta ira saboda ta kawar mata da damuwar da ta ga tana ciki. Wani ko da ta koma ɓangaren ta ba ta nuna Jafar ta san da maganar ba shi ma kuma bai sanar da ita ba. A haka ya kare kwanakin hutunsa da zai koma ne dadi ya sa shi ya saya wa uwani waya domin su dinga magana da ita. Ta wa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Bisalamu kwana lafiya.